ni sun ma tausaya mini saboda ba su azabtar da ni sosai ba amma sauran matan suna shan azaba akwai wadda ma suka yi cinikin gabanta da nonuwanta za su sayarwa da matsafa cewar maryam eh, Jarumar hadiza gaban ta tallafa wa jarumar maryam keke da makudan kudade bisa ibtila'in da ya fada mata na shiga hannun 'yan garkuwa da mutane maryam dai ta shiga hannun barayin ne a lokacin da ta je ɗaukar fim a babban birnin tarayya abuja jarumar ta yi bayanin yadda barayin suka kama ta da kuma irin abubuwan da suka yi mata a kwanakin nan ne muka samu wani mugun labari na wani ibtila'i da ya fadawa ɗaya daga cikin jarumai mata masu tasowa a masana'antar Kannywood wato Maryam Keke bisa cafke ta da masu garkuwa da mutane suka yi akan titin kaduna zuwa abuja sai da bayan kwana biyu da bacewarta janimar ta bayyana jan cikin mawuyacin hali bayan dukan kawo wuka da masu garkuwar suka yi mata bayan sun cafke ta sun kwace komai nata gami da yashe kudin bankinta manema labarai sun samu tattaunawa da janimar inda ta labarta musu labarin faruwar lamarin kamar haka bayan mun gama aiki ne da su darakta sunusu oscar sai na zo titin gefen tashar jabi da ke abuja zan hau mota zuwa mararraba yanya a lokacin da na shiga motar ni kadai ce sai wani sai wani ma ya zo ya shiga sai kuma wani a kujerar gaba daga nan sai muka soma tafiya duk da cewa motar bata cika ba bayan mun ɗauki hanya sai na ga sun canja hanya amma kuma na gagara yin magana daga bisani kawai sai na ji an shaƙe min wuya tare da ɗaure min fuska sai suka karɓe min wayata da katin atm ɗina guda biyu ɗayan katin kuma na yayana ne suka duba kuɗin da ke asusun ajiyata na banki sai kuma suka soma kiran lambobin da ke cikin wayata suna cewa ga halin da nake ciki don haka a turo musu kuɗi da asusun ajiyata hakan yasa aka yi ta tura musu kuɗi maryam ta ci gaba da cewa daga bisani kawai sai ta tsinci kanta a wani kango inda ta tarar da 'yan mata da dama da waɗannan matasa suka yi garkuwa da su kuma waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin duka mata ne babu namiji ko ɗaya ni sun ma tausaya mini saboda ba su azabtar da ni sosai ba amma sauran matan suna shan azaba akwai wadda ma suka yi cinikin gabanta da nonuwanta za su sayarwa da matsafa cewar maryam ta ƙara da cewa masu garkuwa da mutane sun yi ikirarin cewa su ɗalibai ne kuma suna yin harkar garkuwan ne domin samun biyan kuɗin makaranta jarumar ta ci gaba da cewa daga bisani bayan sun kwace daga bisani bayan sun kwace mata wayoyi da kuɗaɗen da ke hannunta da na cikin asusunta da jakar kayan kwalliyarta na sama da dubu ɗari sai suka ɗauko ta suka watsar da ita a yankin eriya wanda ke cikin abuja bayan faruwar wannan lamari darakta aminu yasbono bono ya wallafa a shafinsa saƙon godiya ga jaruma hadiza gabon inda ya ce ta aikawa da maryam ɗin maƙudan kuɗaɗe wanda bai bayyana adadinsu ba gami da yi mata fatan alkhairi waje, da burburi da je waje,